yammacin asabar 28 ga watan shawwal hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekarar 1438 daidai da 22 ga watan julai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 141 daga cikin jerin giyar kasusun karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi na zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim jauziya jawziya shekul islam sani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mausu'a ne na tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajin rayuwa da tunani da karantarwa da ɗabi'a da dukkanin al'amuran da ke da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi sallama malamai suna jinjina ga ibn al-qayyim duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan littafi yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji nesa da kayan aikin sa da littafansa da iyalansa waɗanda suke kasar dimashku sham allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi muna ta ainihin bibiyar sa inda yake mana karatu a cikin wa amma hadiyuhu fil abahi faslun wa amma hadiyu fil abahi za tashi inda yake cewa fa yuqalu lahu dangane da mas'ala ta ainihin wato tafarkin manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alaihi dangane da ibada ta layya yace za a ce da su yana magana akan waɗanda suke da ainihin tantama da tababa game da halascin ajiye naman layya bayan kwana uku yace innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama lam yanha illa anil iddikhari fawqa da can asali annabi alaihi salatu wassalam bai hana komai ba in banda watin hana a taskace naman da ajiye shi bayan kwanaki uku lam yanha an tadhiyya ba'da salasin bai hana yanka dabban layyan bayan kwanaki uku ba fa aina ahaduhuma min al-akhari to dan me za a hada waɗannan abubuwa guda biyu wala talazuma baina ma naha anhu wa baina ikhtisas az-zabhi bi salasin liwajhaini yace babu lazimta juna tsakankanin hanin da ya yi a kan yin layya bayan kwana uku da kuma ƙoƙarin keɓance ranar yankan da rana ɗaya kawai saboda fuskoki guda uku a haduha fuska ta farko annahu ya suhu azabhu filiyomi sani wasalis cewa ya halasta a yankan a ainihin rana biyu ko ta uku fa ya juzu lahu ila tamami salasi min yawmin zabi sai zan yana halasta kenan ga wanda ya yanka rana ta biyu ko ta uku ya kaskace naman shi har zuwa kwanaki uku daga ran da ya yanka wala yatimmu lakum listidlalu hatta yathbuta an-nahyu an nahyu an a da ba'da yawmin nahari ci ba za ku iya kafa hujja akan cewa babu kyau ajiye naman fiye da har ya wuce asalin kwanakin shiriki ba sai in kun iya kawo hujjar da ke nuna hani akan yankan daga ranar sallah wala sabila lakum ila hadha ba ku da ku kawo wannan hujja asani abu na biyu annahu law zabaha fi akhir juz'in min yawmin nahari da a ce mutum zai yanka dabbasa a ƙarshen sashen wunin ranar sallah la saga lahu hina idin liddikharu salasata ayyamin ba'dahu bi muqtadal hadith to da zai iya ma ya ajiye naman kwanaki uku bayan wannan wunin na sallah in ya kalli abinda hadisin yake cewa wa qad qala ali bin abi talib radiyallahu anhu yace musamman kuma an samu cewa sayyidina ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yana cewa ayyamun nahari yawmul udha wa salasatu ayyamin ba'aba yace kwanakin sallah babba kwanakin yanka a sallah babba yawmun nahar ita kanta ranar sallah wa salasatu ayyamin ba'dahu da kuma kwanaki uku a bayan ranar sallah haka aka samu al-Imam al-Baihaqi ma ya ruwaito magana irin wannan daga Umar dan Abdul Aziz rahimahullah ka karanta ainihin wato al-Imam ash-shawkani a cikin nailul awtar ya tattauna wannan mas'ala kuma ya karkata zuwa ga wannan cewa kwanaki hudu din nan sune kwanakin wannan ibada haka ibnu abi shayba ya rawaito daga ibnu abbas kamar yadda ibnu hadir ya bayyana cikin fathul bari da da al-imamu aini at-tahawi ya tattauna wannan mas'ala shi ma a littafin sharhu ma'anil athar haka ainihin al-imamu ibnu abdul barri an-namari rahimahullah a cikin littafin al-istizkar na sharhin shi na motsa kenan dukkanin sun tabbatar da bayani akan cewa kwanakin guda hudu ne ranar sallah da kwana biyu a bayanta wa salatati ayyamin ba'dahu kwana uku a bayanta wa huwa imami ahli al-basrati al-hasani kuma wannan shine mazhabin al-imamu al-hasan bin abil hasan limamin malaman ƙasar basara daga cikin malamai hasan al-basri rahimahullah wa imami ahli makkata haka nan kuma shine mazhabin limamin kasar makka ilimi a cikin tabi'ai shine ata bin abi rabah al-imam ata ibnu abi rabah alhamdulillah tarikun subhanak wa imami ahli ash-sham al-auza'i haka al-imam abdurrahman al-auza'i malamin kasar sham wa imami fuqaha'i ahli al-hadisi ash-shafi'i rahimahullah da limamin malaman fiqhun hadisi al-imam shafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah wanda shi limami ne na malaman fiqhun hadisi kamar da al-imam Ahmad yake cewa yana ma Shafi'i addu'a ta musamman yace dan kafin zuwan Shafi'i ba mu san meye nasikh wal mansukh ba ba mu san muhkami ba ba mu san kaza kaza kaza ba muna aiki ne kawai da hadisi shafi'i da yazo shine zo musu da waɗannan karatuttuka waɗanda suke nuna yadda ake haɗa hadisai da yadda ake jeranta dalilan su da haka imamu ahmad kullum yana masa addu'a yana yaba masa imamu shafi'i babban malami ne daga cikin malamai babban ba malike ne shi ma daga cikin ainihin malikawa sannan kaji malami ne wanda yake imamu fuqahi ahlul hadith kafin ya zama ya da mazhabin shi ba maliki ne dan ɗalibin imam malik ne Allah ya musu gafara gaba su malam ya ci gaba da cewa واختاره ابن المنذر هكا ابن المنذر يا زاب wannan magana a cikin littafin da yake nan akan magana akan ijma'i da makamantansu wali anna salasata takhtassu bi kauniha ayyamu mina yace kuma saboda waɗannan kwanaki guda uku sun keɓanta da kasancewar su sune kwanakin mina waɗannan kwanakin ga wanda zai yi ta'khiri kenan ko wa ayyamir ramyi kuma sune kwanakin ainihin wato jifa ga wanda yake Eh, zai yi jifa aikin haji waɗannan kwanakin guda uku ake jifa a cikinsu wa ayyamit tashriqi ana kuma ce musu ayyamut tashriq ana fassara ma'anan ayyamut tashriq da ɗayan fassara guda biyu kamar da al-Imam ya bayyana a cikin tafin shi az-Zakhira babban littafi ne a cikin fiqhun Malikiya babban littafi ne mawsu'i a fiqhul Malikiya littafin al-Imam qarrafi a cike yake bayyana cewa ɗayan wujha guda biyu ta sa ake ce waɗannan kwanaki ayyamu tashriq ko dai at-tashriqu fitowar rana saboda za a wayi gari a rana ta farko rana za ta fito a wannan ranan bayan an wuna ana ayyuka na ibadoji ranar sallah an yi dare sai gari ya waye kuma sai a ci gaba da ayyuka at-tashriq min shuruqi shams daya daga cikin ma'anonin kenan ko kuma at-tashriq bi ma'ana tashriqul laham wa ma'anahu nashruhu alal ardi liyajuffa kwanakin shanyan nama me an nashar anan at tashriku anan shine nashrul laham watsa nama a shanya shi liyajuffa fi shams da rana ta busar da shi suna yin suna suna amfani da wannan fasaha ta ta gargajiya naman layya da hadaya da sauransu din tunda ba za a iya a yi amfani da shi nan take ba kuma ana da buƙatar shi daga baya sai abu a tsatsaga shi siriri siriri sai a shanya shi da rana idan ta busar da shi ba zai lalace ba tunda ba su da wasu hanyoyi kamar freezer da makamantansu wanda za a iya ainihin wato preserving ɗinsa to wannan ɗayan ma'ana biyu kenan in ma tashriqu shams ko kuma ainihin wato tashriqu laham shanyan nama ko fitar rana da take a wannan wuni haka malam alqarafi ya bayyana to shine da ake cewa ayyamu tashrik eh, kwanakin shanyen nama ko abu ko ɗayan wa yahrumu siyamuha kuma haramun ne yin azumi a waɗannan kwanakin sawa'un mutumin da yake aikin hajji ne ko wanda yake gida ba a so ya azumi a wannan lokacin domin waɗannan kwanaki ne na ayyamu aklin wa shurbin kwanaki ne na ciye-ciye da tanɗe-tanɗe ana so ne a yi ta cin abinci ana sha ana samun ƙarfin Kabar bari da zikiri fahiya ikhwatun fi hadhihi al-ahkam waɗannan kwanaki sun zama ƴan uwa game da waɗannan hukunce-hukunce shanyen nama jifa zaman mina bari, rashin yin azumi kaza-kaza kwanakin yankan layya duk waɗannan hukunce-hukuncen su ne fa kaifa taftariqu fi jawazi dhabhi bi ghairi nassin wala ijma to ya zaka ka raba su kace an zo maganan yanka an raba ana iya yanka ranar farko amma banda ta biyu ba tare da wani nassi ko ijma'i daga malan farko ba wa ruya an ruwaito min wajhaini mukhtalifaini ta hanyoyi guda biyu daban-daban ya shuddu ahaduhum al-akhar wanda daya hanya za ta kara wa daya kwari anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama annahu qala manzo Allah yace kullu minan manharun wa kullu ayyamit tashriqi zabahun ya ce dukkanin mina ga baki ɗayanta manharun wurin yanka ne wa kullu ayyamit tashriqi zabhun wannan hadisi ne sahihul li ghairihi ma an hada hanyoyin kamar da Sheikh Al-Albani yake fada sun kai a inganta su sahihul li ghairihi wa ruya min hadisi Zubair eh, Jubair ibn Mut'im wa fihi inqita har ila yau an ruwaito shi daga riwayan Zubair dan Mut'im wanda amma isnadi ne munqati yana da gibi wa hadisi usama ibn zaid an ata'in an jabir da kuma riwaya usama ɗan zaid daga ata'u daga jabir wannan ishara da malam yayi akwai kuskure a cikin ta cewa daga riwayan ainihin wato jabir jabir ba shi da wannan hadisi ba shi da wannan riwaya ainihin wato wadda malam yake ishara inna ma dai wacce riwaya ce kawai ta jabir dan mut'im wadda ke cikin sunan abi dawuda da kuma ainihin wato ɗayan ta abu sa'id al-khudri wallahu ta'ala a'lam sai malam yace qala yaqub ibn sufyana al'imam imam yaqub ibn sufyan ibn jawan al-fasawi kenan yaqub ibn sufyan al-fasawi mai littafin tarihu fasah da kuma a tarihu al baba babban malamin hadisi ne Allah ya gafarta mishi yaro sai da shekara 277 daga cikin malaman karni na uku ya ce usamatu ibn zaid wannan usama dan zaid din ba usama sahabi bane dan zaka ga yana riwaya ne ma daga tabi'i ata yace eh, inda ahlil madinati thiqatun ma'amun amintacce ne tabbatacce a gun malaman madina eh, yana daga cikin eh, rijalu ainihin wato at-tahdhib wanda ibnu hajir yake faɗa game da shi yana cewa saduqun mai gaskiya ne dan haka isnadi ne tabbatacce abinda malaki yake ishara zuwa gare shi kenan وفي هذه المسألة أربعة أقوال هذا أحدها dangane da wannan mas'ala ta kwanaki nawa ne za a yi yanka kwanaki nawa ne kwanakin yanka akwai maganganu guda hudu kaje daya daga cikin su asani magana ta biyu anna waqtaz zabahi yawmun nahari wasu suka ce a ranar sallah ce kawai ranar yanka wa yawmani ba'dahu da kuma ranaku biyu a bayansa kamar yadda muke a nan ƙasa wa hadha madhhabu ahmad wa malik wannan madhhabin imam ahmad ibn hanbal kenan wa malik da imam malik ibn anas imam darul hijra wa abi hanifata da imam nu'man ibn thabit imam ahli ra'ayi rai rahimahumullahu ajma'in Allah ya musu gafara ga baki ɗayan su qala ahmad imam ahmad yake cewa huwa qawlu ghairi wahidin min ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace wannan ita ce fatawar fiye da mutum guda daga cikin sahabban manzon Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكره الأثرم عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم الإمام الأثرم أتكلم مسائل دنسا كنان يا أنبتي ونن فتوى daga sahabi Abdullahi dan Umar da kuma sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda su da iyayen nasu kaji zance na biyu masu ganin cewa kwanaki uku ne ranar sallah da kwana biyu malikiya hanabila da ainihin hanafiya as-salif zance na uku anna waqtan nahari yawmun wahid wasu suka ce ranar yankan ma rana ce guda ɗaya gyal wa huwa qaul ibn sirina wannan ita ce maganar muhammad ibn sirin rahimahullah li'annahu ikhtassa bi hadhihi tasmiya saboda ranar nahar wannan ranar farkon ita ce kadai take iya daukan wannan sunan don cewa ake yawmun nahari fadalla ala ikhtisasi hukmi hadhihi sai wannan nuna zuwa ga cewa hukuncin ya keɓance ta walau jaza fi salasati yace da a ce zai halasta ayyankan a kwanaki uku laqila laha da sai dai a dinga cewa ayyamun nahari kwanakin yanka maka ga yawmun nahari kawai ake cewa sai ya dauki wannan dilala ta lafz ya takaita hukuncin akan ta kadai kama qila laha kama yadda ake cewa kwanakin ayyamur ramyi kwanakin jifa kaga ana jifan a sha ɗaya da sha biyu da sha uku haka wa ayyamu mina kwanakin zaman mina ana zaman mina a waɗannan kwanakin da ya sha ɗaya sha biyu sha uku wa ayyamu tashriqi da kwanakin tashriqi dai su din ne sha ɗaya sha biyu sha uku Wali anna wali li anna al'ida yudafu ila an domin kuma ana danganta ainihin sallar idi zuwa ranar sallar ne kawai wa huwa yawmun wahid rana ɗaya ce kama yuqalu kamar da ake cewa idul fitri idul fitri haka idul adha idin layya to ranar idi guda ɗaya ce ko to a ranar za a yi layya in ba a yi ranar ba ya wuce in ji ainihin malam muhammad ibn sirin wannan dalala ce wadda take ainihin wato lugawiya kuma take ba dan akwai nasoshi waɗanda suka suka rinjaye ta ba dalala ce mai ƙarfin gaske amma akwai nassoshin da suka bayyana ana iya yi sabanin haka kamar yadda muka ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to anan dilalatul lugha ba za ta ba za ta ba za ta bada hukunci ba ina fata mun gane wannan الرابع زنشين هدو قول سعيد بن جبير وجابر بن زيد بن زيد wannan ita ce maganar sa'idu dan jubair da kuma jabir ibn zaid annahu yawmun wahidun fil amsar cewa a garuruwa inda ba makka ba Zariya da Sakwata da kano da lagos da inda inda musulmai suke za su yanka to rana ɗaya ne ta yi kama da waccan magana ta Ibn sirri ne wadda muka ji kamar da Ibn qayyim yake faɗa a cikin ar ya faɗi wannan magana cewa lalle wannan nuna dukka na fiqhun Ibn sirri so kaga sun yi kama da jura ta nan amma su a wannan sai suka ce wa salasatu ayyamin fi mina idan amina ne to zaka iya yi sha ɗaya sha biyu sha amma idan a wani wuri ne inda ba mai na ba ba a wannan mash'arin kake ba kai ba mai aikin hajji bane to ranar sallah ne kawai da annaha hunaka ayyamu a amalin manasik domin amina waɗannan kwanakin kwanakin ayyuka ne na ainihin bautar aikin hajji. minar rami tun daga jifa wa tawafi da tawafu ziyara ifada kenan wal da aski wa afakanat ayyamal lirzabi sai ta zama wannan ya zama dalilin kwanakin a ci gaba da yanka bi khilafi al amsar banda sauran mutanen birane waɗanda su kuma nasu kawai shine wato yin sallah ranar babbar sallah to dan haka yankan su suma ya tafi a ranar babbar sallah to idan aka faɗa wannan kuma lazumin shi shine to wanda yake ba a wannan wurin ba zai iya yin azumi washe gari kenan ma'ana wannan washe garin bai cikin ranakun sa, kawo kuma ba haka bane wannan shi zai warware wannan ainihin magana a ce magana tafi karfi tace waccan ta farkon cewa kwanaki uku ne ban da ranar sallah ita tafi karfi saboda karfin dalilanta ita ce fatawar shafi'iyya kenan wallahu ta'ala a'lam sai malam yace faslun ga wata gaba wa min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama anna man arada at-tadhiyya wa dakhala yawmul 'ashr fala ya'khudh min sha'rihi wa bashrihi shay'an ثبت النهي an ذلك fi sahihi muslim yace daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shiryarsa wanda yayi nufin yin layya yake da kudin siyar rago ko ya riga ya saya ko yake sa ran za a bashi kyauta ko sa da zumunci ko wani abu makamancin haka ya riga ya san cewa insha Allah in dai ba wani juyin juya hali mara kyau ba zai layya to wada khala yawmul ashr yawmul ushur aka shiga ranan wunin farko na kwanaki goma ah, wadannan layalin ashar daga ɗaya ga watan dulhijja zuwa goma ga watan dulhijja kwanakin ibada ɗin nan kwanakin zikirori da karatun alkur'ani da azumi da makamantansu kamar da aka sani da fala ya khud min sha'rihi wa bashirin shay'an kai ya sake ya aske wani abu na gashin shi wanda da ya halasta ya aske kaman gashin mara da hammata kaman gashin baki da ake datsewa hakanan wa bashari shay'an ko wani abu a jikin jikinsa kaman farce duk babu wato zai zama kamar yadda mai aikin haji yake dangane da haramcin cire wani abu a jikinsa amma sauran abubuwa ba za su zama gare shi ba kamar mene kaman aure da karɓar aure kamar ainihin wato mu'amala aure da mata babu matsala akan wannan zai yi domin su waɗannan sun keɓanci wanda yake cikin harami haka bai iya saka turare babu laifi amma waɗannan su ne aka ce kada ya yi wannan ya tabbata a cikin sahihu muslim wa amma dara kutuni shi ku al'imamu abul hassan dara kutuni babban malami masanin ilal faƙala sai ce a sahihu indi annahu mawqufun ala ummi salama ce ni a wurina abu mafi inganci shine wannan hadisin mawqufi ne riwaya ummu salama ce ta faɗa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa ba akwai maganganu da yawa da malamai suke game da wannan hadisi game da raf'uhu ko kuma waqfuhu ala asma ala ummi salama amin radiyallahu anha an samu wasu tarin masu riwaya ne da yawa sai suka sai suka zo da shi mawqufi wasu kuma wanda ba su kai su yawa ba sai suka sadar da shi marfu'i sai zama waɗanda suka sadar da shi ɗin sun fi waɗanda suka waƙafa shi hadda kuma sai sun fi su yawa masu cewa mawqufi ne suna da advantage na yawa masu cewa marfu'i ne suna da advantage na ƙarfin hadda al-imamu darqun da yazo a cikin littafin ilal ɗinsa sai karkata zuwa ga yawa domin dama akwai hanyoyin tarjihi tsakanin ire-iren waɗannan abubuwan akwai da gaske wanda suka ce marfu'i ne akwai shu'ba shu'ba ibn al-hajjaj wanda kowa ya iya zai sanin waye shu'ba game da hadisi akwai sufyan ibn uyayna waɗannan guda biyu sa daga cikin wanda suka zo da shi marfu'an daga ummu salama daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata mun gane sai aka samu kuma wasu da yawa kamar abdullahi dan amir al-aslami kaman ah, ibnu abi zaibin kaman yazid ibn abdullah kaman abdurrahman ibn harmala da wasunsu da yawan su wajen takwas ko anan da muka ambaci misalai sun fi waɗancan yawa mutum biyu ka karanta littafin tahzibu as-sunan na al imam ainihin wato ad qutni ya tattauna akan wannan mas'ala haka nan ainihin shi kan shi ibn qayyim a cikin bada'iul fawaid haka suka tattauna asalin hadisin muslim ya rawaito shi da tirmidhi da ibn hibbana da al imam ainihin wato al-baihaqi su suka rawaito shi a ainihin wato da isnadi tabbatacci to sai aka samu wannan iskalin sai shi dara kutsini sai karkata zuwa ga mawqufi ne kaga anan ainihin labari kawai ibnu qayyim ya bada labari amma cikin badal fawaid da kuma cikin abin nan ma'alimus sunan ya tattauna dan mayawa da dara raddi da tabbatar da cewa lallai riwayan waɗancan amintattun guda biyu wanda suke asbat ta jahantuwa fiye da al'aksar wato ba za a karkata izuwa ga yawa ba inga ga ƙwarin hadda ta yadda inda ma guda ɗayansu kaɗai ya kaɗaitu da riwaya irin wannan to ƙarfin hadda shi ta kai a karɓa ba da tunanin san kai su biyu abinda kawai za a ce shi ne waɗannan da suka rito a matsayin mawqufi to an ba su riwayan ne wata rana su kuma a matsayin fata wata amma tabbas ya tabbata marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da haka musamman mata na gida ba su san wannan katin ba yawansu ya kamata a dinga tana musu malaman islamiyya da mazajensu da sauransu waɗanda suke layya a ƙauyuka da cikin birane za ga ba san wannan karatun ba suna ci gaba da yin duk abin da suka ga dama wannan tsifa da suke yi ta kitso da zubar da gashi a kwanakin don kiɗan sallah to sai su dakata da shi har sai an yanka layya ina fata mun gane wannan sai ranar sallah an sako eh, idi an yanka layya ki sai ki kitso saboda gashi da za a tsefe ya zuba da makamantansu ko kuma ki shi tun kafin ranar ɗaya ga wata kuma ai zai tsufa kafin lokacin ko <laughs> mai gida ba zai gan shi da sabuntaka ba ku yi kunsu haka ne idan wanda zai yi layya wanda shi ne mai yi layya shi hukuncin ya hau kan shi banda sauran iyalan shi wannan na magana idan ita ma za ta yi nata ne eh ka gani idan ita ma mata gidan za ta yi nata layya to babu babu babu dole ta ainihin kaitu da waɗannan hukunce hukunce dole ta ta bi waɗannan hukunce hukunce amma idan kawai ragon gidan wanda mai gidan zai yanka kuma dama zai yanka ne a madadin kanshi da mutan gidan shi ko to hukuncin ya hau kanshi ne aslan su babu dalili akan cewa sai sun bi shi akan wannan hukuncin wallahu ta'ala a'lam malin ya ci gaba da cewa ah, wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi sallama ikhtiyarul udhiyya yana daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana tsayawa ya zabi ragwallaye mai kyau mai nagarta wastihsanuha da kyautata ragwallayan zai samu kosasshen rago mai kyan gani da salama wa salamatu hamilal uyubi kuma ya tabbatar da cewa dabbar shi ta layya ta kubuta daga aibobi ha an yudhha bi adba'a bi adba'il udhni wal qarni ya hana ayi layya da wata take da yankakken kunne ko yankakke ko kareyen ƙaho ai maqtu'atil udhni wato wanda aka karya mata ainihin kahwanta ko ƙahonta ya karye kamar yadda fasara take haka a cikin tafin as-sihah da alqamus uh, almuhit na malam fairuzu abadi Allah ya gafarta musu maqsuwatul qarni maqtu'atul udhi wa maqsuwatul qarni mai yankakken kunne ko kuma kariyayyen An annisfu fama zada ya zama rabin qahon ko fiye da rabi ya kare zakarahu abu dawud al abu dawud ya ambaci wannan riwaya uh, kamar yadda ka jita wa amara an yustashrafa al'ainu wal udhun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada umarnin cewa a duba idanta da kunnanta a tabbatar lafiyar su lau ai yunzaru ila salamata ma'ana a duba a tabbatar da lafiya to wannan hadisi yadda yazo haka dogo iya nan shine abin da ya inganta iya nan jama'a iya cewa wa amara an yunzara an yustashrafa al la'ainu wal'udunu haka al albani rahimahullah muhammad nasiruddin ya bayyana a cikin ainihin littafin ifo abu dawud lamba ta 487 sauran abin da zai taho to isnadin da ya zo da shi da wannan karin bai tabbata ba amma dai malaman fiqh suna ba da bayani akan cewa a kula da waɗannan abubuwan kai ya zama akwai aibi kamar daga ciki a Allah yudhha bi awra'a kar kuma ayi da awra'a wadda take ainihin wato mai harari garki Wadda idan ta yi riga ya sha giɗe haka ba ta gani da kyau wala muqabala haka kada a yi layya da al-muƙabala ita ce wadda take ainihin wato tana da tana da rama ko kuma ta ta ta lalace yace gashi nan almuqabala hiya allati quti'a muqaddamu udhunha ko sorry wanda aka aka yanke abin nan gaban kunnanta wala mudabara ko wanda aka yanke bayan kunnan kenan wala sharqa wala kharqa ko ya gaggen kunne sharqa ya gaggen kunne wanda aka tsaga shi gida biyu wa kharqa ya gaggen kunne wanda aka yi da shi aka mai tsage da yawa duka wannan abu dawuda ya rawaito su amma kamar yadda muka ji riwayan ta zo da ainihin wato matsala dangane da isnadinta da ita da waccan ta baya gaba ɗayansu amma iya wancan na magana ido da kunne shine ya tabbata kamar yadda ainihin malamai suka bayyana su al-imamu ainihin az-zahabi da shi al-allamatul albani rahimahumullahu ajma'in daka abin nan muqabila muqabala ita ce mai yagaggen kunne ta gaba mudabara mai yagaggen kunne ta baya sai kuma sharqa mai tsagaggen kunne harka mai kunne da tsagu fiye da guda duk waɗannan ba a layyar da su wa zakara anhu an aidan arba'un hakanan al-imamu ah, abu dawud ya ambata har ila yau daga shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallama riwayan sahabi al-bara'u ibn azib wannan riwaya ce ita wata take ainihin ta tabbata sahihiya ce yace arba'un la tujzi'u fil abahi guda hudu ba za su yi layya ba alaura'ul awraul bayyinu awaraha ramammiya wanda mai harari garke mai ido karkatacce wanda karkacewa idan ta bayyana karara Walmaridatul maridatul bayyinu marabaha maraduha kuma da kuma mara lafiya wadda rashin lafiyar take a fili kwarai wal arja'ul bayyinu arajuha da kuma gurguwa wadda gurguntaka ta bayyana ƙarai wal kasiratu allati la tunqi da kuma karyayya wadda ba za ta iya tsira daga wannan karayar ta warke kafin ranar layyan ba wal ajfa'u allati la tunqi sai kuma ramammiya skini wadda ta rame ta zama kashi da fata kawai gashi nan ana ganin hakarkarinta bai da rai ta ciko kafin ranar layya duk waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ailayya da su ai man min huzaliha a gani ita eh, abin nan ramammiya din ana ganin ta saboda min huzaliha la mukhala fiha gayi nan kamar da baka yake cewa laqad hazulat hazulat hatta bada min jiladiha kulaha wa hatta ramaha kullu muflis ta riga ta rame har ana iya ganin eh, abin nan makwancin kodarta daga jikin fatarta Eh, shine eh, wato al-ajfa ramammiya wadda babu bargo a tare ta riga ta rame gaba kida haka wa zakara aidan anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama naha anil musfira ya kuma bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi magana akan al musfira ita ce wadda take an riga an cire kunnanta gaba daya wal wadda take sai kuma al musta'asila wadda har aka kai ga an cire kahonta duka kahonta ya cire gaba daya wal baqa'a da kuma al baqa ita kuma ita ce wadda take ainihin wato idanta ya riga ya ya digi sora ido daya mai ido ɗaya wal mushayya'a da kuma al mushayya ita ce wadda take ba ta iya bin yan uwanta kiwo saboda rama da an fara tafiya kawai ta nemi ta kwanta sai sai su dawo ba za ta iya bin su kiwo ba ita ce almushayya sai an raka ta kiwo sai an dauke ta an kai ta wurin kiwo sannan wal kasra da kuma karyayya. kasra ko ce al kasra rawdun ba'id kuma yake cewa qatil ay maqtul gashi ya fassara da kanshi yace al musfara allati tusta'asalu udhunaha hatta yabduwa simahuha ita ce wadda aka cire kunnanta hatta yabduwa har ya zama ya bayyana shi mene simahuha shine asalin ramun kunnan mitos din cikin ramun kunnan ya zama da an cire fata gaba daya wannan ramin abinda ake nufi da sima shine ramukan jikin dan adam waɗanda ke kaiwa cikin jikinsa mu sha a ingilishi na na ainihin scientific uh, uh, terminology suna ce mashi mitos uh, m-e-a-t-u-s to a ce an cire fata kunnan gaba daya sai iya wannan ramin ake gani ita ce wadda ake ce ma al-musfara sai kuma wal asala allati ustusila ha min asali wanda aka kwabe ko aka cire kahonta daga asalin mahadarsa daga tushen shi wal bakha ita kuma bakha allati bakhaqat ainuha wadda ta ya digi sura kwaya da ta ya tsiyaye wal mushayya allati la tattabi'ul ghanama ajafan wa da'afan ita ce wadda ba ta iya bin sauran dabbobi saboda rauni da rama wal kasra hakanan kuma ainihin al kasra hiya al kasiratu ita ce al kasira wannan ainihin riwaya ta, ta zo a cikin littafin sunanu abi dawud ne amma isnadinta yana da ainihin rauni saboda wani mutum mai suna abu humaidin ar-ru'aini wanda malamai suka ce majhuli ne da shi da malaminsa wanda sunan shi yazidu zu wanda shi kuma bayi da tausiki sai na ibnu hibana haka al'allama eh, ibnu hajar al-asqalani ya bayyana a cikin tahzibu ah, tahzibu tahzib ya bayani akan waɗannan malamai cewa suna da matsala wajen riwaya wallahu a'lam na'am dama can su ba su da ƙaho bai shafe su ba wanda dama can shi halittar shi bai da ƙaho kamar balami go bai shafe shi ba wannan insha Allah na wannan ya da wata magana da malamai suke tattaunawa dangane da wani dabba ne ya fi dacewa a layya da shi na san ya shahara a cikin mutane ana cewa a alayya an fi son zaƙin nama a hadaya an fi son yawan nama kamar yadda kowa ya san wannan ko da baka san a ina karatun yake amma gaskiya wannan magana ce mai rauni abin da yake tabbatacce shine ka dauko wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanci na sallar juma'a da ya bayani akan falalar zuwa juma'a da wuri wanda yazo lokacin farko ka annama qarraba mene badana wanda yazo na biyu ka annama qarraba baqara wanda yazo na uku ka annama qarraba kabshan haka za haka za har zuwa kan kwai malamai haƙiƙun suka ce wannan shine asali game da falala tsakanin aiki na ƙurba na yanka tsakankan dabbobin nan da kuma abin da manzo Allah aikata a aikin hajji sai dai an al'adanci cewa ana yi da raguna babu laifi da raguna idan ya zama al'ada ce kamar da manzo Allah shi ma yayi da raguna din amma cewa wai saboda alayya an fi son zakin nama to wannan wani ta'alili ne da yake buƙatan hujja da ka babu laifi in ka tashi layya kai da raƙumi yana da falala ko ka da sa shi ke biye da raƙumi sannan a zo kan rago sannan a zo kan ainihin ƙasa da rago kama akuya wallahu ta'ala ala na'am eh ko suna ya halasta amma asali shi da rago ne ake tunda eh, eh, eh, a aikace da rago manzo Allah sallallahu alaihi amma tunda duka aiki ne na kurba babu laifi a yi da duka waɗannan dabbobin kar ku manta tun farko ya mana magana akan waɗannan dabbobin guda hudu dabbobin ni'ima samaniyatu azwajin da su ake ibada ta ta ainihin wato yanka wanda kuma daga ciki shine akwai hadaya akwai fidiya akwai layya akwai kuma akika zai zo mana karatu a kanta insha Allah nan ku kusa ko malam ya ci gaba da cewa faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama an yudhiya bil musalla yana daga cikin shari'a da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yin layya a filin idi liman ya yanka layyarsa a filin idi kamar yadda yake haka sunna take sai dai kamar yadda muka ambata a baya al'allama muhammad ibn salihin al'usaimin allah ya gafarta mishi da kanshi yake ba da labari cewa su dai basu su taɓa ganin irin wannan su ba me ya bari zuwa ga haka kasancewar zamani ya zo da gine-gine da kwalliya da marbles da aka ba aka dandaba ko ina a masallatan ƙasarsu sannan kuma sai aka wayi gari sun canza asalin shari'a ta yin sallar idi a musalla sun dawo da ita cikin masallatai musamman a harami da sauran duka garuruwan da ke saudiya za ga mal albani rahimahullah ya yi maganganu akan wannan a cikin tafin salatul na fil musalla hiya sunna to wannan sai sa kaga ba za ka fara tunanin a zo da rago cikin wannan wurin na masallacin makka ko madina a ce a yanka shi a ciki ba ba zai ba za ka fara wannan tunanin ba sai zama ba sa yankawa to wannan khilafus sunna ne ina fata mun gane wannan sannan mun ji a baya cewa a asalin aikin yankan ke halasta ma mutane su yanka ba wai kiyasin cewa lokaci yi ba sai an yanka ɗin da gaske ko kuma idan limamin bayi da shi ya ba mutane uzuri cewa to su je su yanka nasu shi bai da shi da haka abin da yake sunna shine kamar da yake a nan kasashen mu kowane limamin gari ko limamin idi a tafin mai da ragon shi filin idi da zaran an gama sallah an gama huduba a kuta da wannan rago a yanka shi wannan yankan shi ke buɗe kofar cewa kowa ya je yanka zakarahu abu dawuda an jabirin annahu shahida ma'ahu abha bil musalla abu dawuda ya ambata daga jabiru dan abdullahi radiyallahu anhu wa an abihi cewa jabiru yace mun je sallar idi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa salla falamma qada falamma qada khutbatahu yayin da ya gama hudubarsa nazala min minbarihi sai sako daga mimbarinsa wa utiya bi kabshin aka zo mishi da rago fadhabahu bi yadihi ya yanka wannan ragon da hannunsa wa qala yace bismillahi wallahu akbar hadha anni wa amma lam yudhi min ummati ce bismillahi wallahu akbar wannan layyan ta wace ni annabi muhammadu kenan alayhi salatu wassalam wa amma lam min ummati da kuma duk wani mutum a cikin al'ummata wanda bai samu halin yin layya ba a wannan shekara da kuma tashin duniya kenan ko manzo Allah sallallahu alaihi yana ji da al'ummarsa yana son su Allah ubangiji ya kara mishi daukaka da da ainihin wato salati da sallama wannan hadisi ne tabbatacce sahihu ne li ghairihi kamar yadda ash Al-Albani ya bayyana a cikin littafin Sahihu Sunan Abi daud ah, tabbataccen hadisi ne babu ko a akan shi insha Allah wa sahihaini haka a cikin Bukhari da Muslim annan Nabiya sallallahu alaihi wasallama kana yarbahu wa haru bil musalla manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda a cikin Bukhari yana yin layya ya yanka ta a ainihin wato a musalla Bukhari yayi babi babul udha wan nahari bil musalla haka ya kawo shi a cikin kitabul adahi babun da ke bayani akan layya da yanka da yankan layyan to a yi shi a masallacin idi haka al-imamu ainihin bukhari ya ruwaito a cikin as-sahih dinsa da al-imamu ainihin muslim da al-imamu an-nasa'i muslim bai fitar da shi ba kamar yadda ya faɗa ba muslim bai fitar da ita ba wa zakara abu dawuda anhu annahu dhabaha yawman nahri kabshaini aqranaini amlahaini mawju'aini falamma wajjahuma qala wajjatu wajihi lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ana minal mushrikina inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin اللهم منك ولك عن wa وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبحها wannan limamu abu dawuda ya ruwaito wannan riwaya sai dai riwaya ce da'ifiya akwai an ana ta muhammad ibnu ishaq wanda mudallisi ne muhammad ibnu ishaq mai littafin sira da magazi yace annahu zabaha yawman nahari kabshaini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka rago guda biyu ranar sallah aqranaini masu kahu to iya ya tabbata to me yasa aka ce masu kahu ai kowane rago ga al'ada yana da kahu ishara zuwa ga cewa lafiyayye ne kahon ƙosashe ne cikakke ne da ka daga cikin abin da ake dubawa wajen siffar ragon layya ya zama yana da ƙaho lafiyayye ƙosashen ƙaho in ka ƙahon mai kauri kitiftif sun fito sun yi tsawo alamar lafiyar shi launi yana daga cikin mugunta da mutane suke wa kansu waman yabkhal fa inna ma yabkhalu an nafsi idan mutum tashi layya sai je ya samu wani kafuzuru wani dan wata sha uku da ƙyar yake yake yake kuka ma in zai kuka ma sai ka ji kamar an shaƙe shi ya samu shi ci shi ragon ragwallaye shi amma idan zai sai mota baya haka idan zai sai riga sallah baya haka idan zai zaɓi mata aure duk baya zuwa ya zaɓi wata ta malamai ko sai ya darje amma in na Allah ne sai ya yi dabara sai je sai ragon dubu sha uku da ƙyar a ragon yake kuka a ɗauko shi akan mashin iska tana kaɗa wuyan shi wannan ba daidai bane jama'a ka samu lafiyayyen rago mai kyau ba kuma dan alfahari ba ƙosashe wanda ba za ka ji kunya a ce kana wa da Allah wannan a matsayin ƙurba ba ina fata mun gane wannan kamar yadda inda wani babba ne za ka kai mishi wata kyauta zai ka kai mishi abin da yake mara kyau to Allah shi ne mafi girma jama'a da aka mu gane wannan kuma mu gane cewa ah, kamar yadda za mu zo mu tattauna wannan bari mu zo kan shi akan hukuncin layya din bari mu karasa ainihin fassara wannan tukunna yace ah, amlahaini wanda suke da tozali a jikin idansu ma'ana idansu akwai baki haka da ya kewaye shi ah, sannan kuma mauju aini to kamar da muka fada iya can kamshe ni akara ne wannan ya tabbata saboda akwai riwaya daga Anas dan Malik a cikin Sahih Bukhari da yace in kafa'a ila kabshaini aqranaini amlahaini fadhabahuma bi yadihi haka matanin yazo manzo Allah ya tafi zuwa ga wasu raguna guda biyu masu manyan kaho kosassu masu ido da tozari, ya yanka su da hannunsa da kanshi ya yanka su mana shi ya dauki wuka da kanshi ya yanka to kaga iya nan ya tabbata eh, iya haini, to menene ma'anan aini wanda aka musu dandaka ko fidiya shine alwaja'u shine alkhisa'u dandaka da ake ma dan akuya ko rago a cire mishi ɗan marenansa ko a a kame fatar a cire a yanke fatar sai a zare a zaro shaka suna yin ɗayan biyu ko dai a kama a saka a kan ɗan eh, suke ci mishi wani ƙarfe ɗin da ake daka a kan shi ɗan magurji sai a dandaka a dandaka a dandaka yana ihu a riƙe shi da ƙarfin tsiya a dandaga a dandaga sai a shafa mishi magani ga fulani suna yi da mutanen kauye da makiyaya shafa mishi man shanu shikenan ya je jinya ta kwana biyu sai warke daga nan an mai da shi huhun ma a kenan sai dai bin mata in yi daina bin mata sai ya girma ya koshi eh, Na sai jikin shi kuma kamar ta mace yawwa an fi madan akuya ko shi ne jarababbe mafi yawan lokuta to akwai kuma wanda suke wannan shi suke ce ma dandaka akwai kuma fidiya shi kuma za a sa wuka ne a datse ƙasan nan sai a sa hannu a zaro ɗan gwailan a cire a fulgi shi wannan akwai azaba shi ne za mu faɗa yanzu <laughs> a addinance ya halasta ko bai halasta ba asali bai halasta ba sai in akwai bukata sai in bukata ta kama bukatan shine ana so yi wani gyara na nama ya tabbata wannan ana so ya rika don ya zama za a amfani da shi amma haka nan kawai don mugunta da zalunci bai halasta ba kuma asali ko da ana yi ma abin kyama ne a bar su su yi rayuwarsu ta ɗabi'a yadda Allah ya halicci su shine asali amma yan adam suna musu wannan muguntan ko fun karfin in ana yi in ka taba gani za ka ga yadda suke ihu suke ihu kamar ana zare musu rai Allah shi kyauta to wannan shine alwaja'u shine alkhisa kenan fidiya ko ko ainihin wato dandaka to shine zaka gansu sun zama katin katin kamar halittar mata falamma wajjahuma yayin da ya fuskantar da su gabas zai yanka su sai wannan addu'a yace wajjatu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh na fuskantar da fuskata ga Allah wanda ya kirkiri sammai da ƙasa hanifan ina mai tsayawa akan addinin sa kakke wa ma ana minal mushrikina sam ni bana cikin mushrikai inna salati lalle sallata wa nusuki da yankana wa mahyaya da rayuwata wa mamatiya da mutuwata lillahi rabbil alamin duka ina yin ne karkashin tsarin Allah ubangiji na talikai la sharika la Allah din nan wanda ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu abinda aka bani umarni kenan wa ana awwalul muslimina manzo Allah ya ce ni ne farkon musulmi sallallahu alaihi alaihi Allahumma minka wa ya Allah wannan wadatar daga gare ka na samu walaka kuma dan kai nake wannan aiki an Muhammadin wa ummati ina yankawa a madadin ni kaina annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa ummati da kuma al'ummata bismillah wallahu akbar da sunan Allah kuma Allah shine mafi girma ya ce ma zabah sannan sai ya yanka shi to kamar yadda muka ji alimamu imam Abu Dawud ya fitar da wannan da ibnu Majah sai dai isnadin akwai tadlisi na Muhammad ibn isaka amma baki sauran mazajin za su zama amintattu ne kamar yadda malamai suka bayyana don haka sai a yi intikai me ya tabbata sauran kuma ya zama ainihin bai tabbata ba kenan wallahu ta'ala ala wa amara an-nas an yadhbahu a idza dhabahu an yuhsinu dhabha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci mutane idan za su yanka su kyautata yankan shine mene a wasa wuka kada a cutar da dabban kada a zalunce ta kada a kaskantar da ita wa idza qatalu hakanan in ma ya kama za a kashe wani wanda ya laifi alƙali ya yanke mai hukuncin kisa an yuhsinul qitla nan ma a kyautata kisan kada a ci mutuncinsa wa qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin hadisin al-Imam Muslim daga ainihin sahabi Shaddad dan Aus yace inna Allah katabal ihsana ala kulli shay lalle Allah subhanahu ta'ala ya rubuta ainihin ya wajabta wato ihsani kyautayi akan komai yadda lafazin yazo kamar yadda yake a cikin sahih muslim fintani hafiztuhuma ar rasulillah haka shadadu yace akwai abubuwa guda biyu da na kiyaye su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza dhabhatum fa ahsinu dhabha wa liyahidda ahadukum shafarata dayan ku ya wasa wukar shi wal yurih zabihatahu dan ya hutar da dabba ya yanka ta lokaci guda sa'ata idin ta huta da wahalar gigarawa da zai kara mata ainihin radadi na mutuwa al-imamu musnad ya fitar da wannan hadisi da al-imamu ainihin ahmad a cikin musnad din shi da abu dawuda shi ma ya fitar da al-imamu tirmidhi da ibnu majah haka al-imamu nasai dukkanin sun fitar da hadisi hadisi ne tabbatacce insha Allah zama sai malam yace wa kana min hadihi sallallahu alaihi wasallama anna shata tujzi'u anir rajuli na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa akuya guda daya ko rago guda daya ya ishi mutum wa an ahli baiti da kuma da shi da mutan gidansa walau kasura adadu ko da suna da yawa a ce mutum ne da matan shi hudu ko biyu ko daya ko uku da 'ya'ya biyar goma ashirin talatin idan iyakan wadatarsa rago ɗaya ne to ya ishi su ya ishi wannan gidan idan kuma akwai wadata babu laifi a ƙara a ƙara har kowa ya samu kabbir kabbir kabbir ba ha a kawo kan kowa anas dan malik kamar da aka sani a tarihinsa ya daɗe a duniya kuma manzala sallallahu ya mushi addu'a Allah ya ba shi arziki na 'ya'ya da kayan noma duk wannan abu ne tabbatattu a cikin tarihinsa ko sai zama yana da ƴaƴa maɗuɗin ƴaƴa ƴaƴan shi sun wuce ɗari amma saboda wadata haka ake siyo raguna kowa sai an lissafa an ba shi ragon shi wane wane ga ragon ka wane ga naka kowa to in akwai wadata babu laifi a haka Anas dan Malik kiran babban sahabi boye-boyen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama Anas ya mutu shekara ta 93 ne bayan hijira ya dade sosai a duniya ah, ah, manzon Allah ya rasu ya bar shi yana yaro dan karami kamar dan shekara ashirin ko makamancin haka kuma ya rayu bayan haka har zuwa shekara 93 bayan hijira shi ya fi shekara 100 a duniya Allah Allah ya kara mashi yadda malam yace a kama qala ata ibn yasar kama yadda ata dan yasar yace sa'altu aba ayyub al-ansari na tambayi sahabi abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu kaifa kanat ad-dahaya ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yace yaya layya take a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala sai yace in kana rajulu yudhi bishati anhu wa an ahli baiti fa akuluna wa yut'imuna ce mu dai sanda annabi yake raye abinda ake yi shine mutum zai yi layya da dabba kwaya ɗaya ga kan shi da mutanen gidan shi sai su ci daga naman kuma su ciyar da wasu wannan riwaya al-Imam tirmidhi ne da ibnu maja al malik ma fitar ita a cikin muwadda riwaya ce mai isnadi kyakkyawa a shaykh al-albani ya tabbatar da ainin cewa isnadin ta kyakkyawa ne a cikin littafin irwaul ghalili fi takhriji ahadisi manar sabil lamba ta 1000 da lamba 100 da lamba 41 1141 qala at-tirmidhi al-imamu abu isa muhammad ibn sawrat at-tirmidhi rahimahullah yace hadithun hasanun sahihun to wannan haka ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma me yasa aka ce ya halasta din a ainihin wato ƙara saboda a zamanin manzon Allah kuma ya tabbata haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi matan gidan shi layya kowace mata a yanka mata ragonta da haka wancan zai dauki kenan mafi karanci amma mafi yawa kuma babu laifi a yanka duk abin da ya samu malam bai magana ba gabaki dai akan hukuncin layya shin wajibi ne ko mustahabi ko makamancin haka malamai sun yi maganganu da suka bayu zuwa ga mazhabobi akalla guda biyu wanda suke ganin ta wajibi da wanda suke ganin ta kuma ba dole bace daga cikin dalilan wanda suke ganin ba dole bane saboda hadisi da manzo Allah yake cewa wanta da muka karanta idza dakhala al wa arada ahadukum an yudhi idan goma ga wata suka shiga ɗayan ku yayi niyyar yin layya kenan sai in ya ga dama yayi niyya zai iya yin niyyar sai suka ce to wannan dalili ne akan niyyar tana kuma zuwa ga mutum wannan dalili ne wanda yake marjuhi domin akwai abubuwa da da ainihin waɗanda suke na wajibi ne amma kuma ana kawa da wannan magana kamar da Allah yake cewa man wa man arada al-akhirata fa wasa'a laha sa'aha za a ce optional ne dole ne mutum ya san tsire ya nufaci lahira ko da aikinsa wannan yana nuni ne zuwa ga irada ta tsaka iktisadiyya cewa mutum zai nufaci layya amma bai yiwuwa ya kulla kudirin layyan in bai da kudi in bai da hanyar rago in bai da wannan kuɗi ko hanyar samun rago wancan hukuncin bai rance shi shine ma'anar irada a nan wajen a aikace manzala sallallahu alaihi wasallam bai fasa yin layya ba kullum yana yin ta duk shekara wannan ya nuni zuwa ga muhimmancin yin ta kenan sannan a cikin hadisin al-Imam Ahmad da Ibn Maja daga Sabi Abu Manzala manzo Allah sallallahu cewa man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana al-Imam Ibn Hazm yayi hujja da wannan akan cewa layya wajibi ne kuma wanda bai yi ba ko aka samu labarin ba shi da niyyayi liman yana iya kore shi daga masallaci yana iya ce mishi wane eh, tunda ka ki niyya ka ki sayar ragon mun ji kana cewa ba za ka layya ba to karka ba masallacin mu saboda wannan tsoratawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan duk wanda yake da wadata to wajibi ne ya layya abinda hadisin yake dilala akan shi kenan a ainihin a keɓance sannan akwai wani hadisi wanda ainihin al-Imam Ahmad Abu Dawud suka fitar da manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa wajibi ne ala ahli kull ala ala ahli kulli baitin kullu amin udhiyatun wa atira da yake ta atira an an shafe hukuncinta atira ita ce dabba da ake yankawa a ainihin wato watan rajab amma isnadi ne wanda yake wannan mai rauni da ya kawo wannan magana ko wani mutum majhuli a cikinsa da in ba na manta ba shine abu ramla majhuli ne a cikin isnadin to ba za a ɗauke shi a matsayin hujja ba sai kuma hujja mafi fitowa fili riwayar bukhari da muslim na hadisin jundub ibn abdullahi al-bajali wanda ya ce ya yi gaggawa ya yanka rago sai manzo Allah ya gana cewa man zabaha qabla salati falyu'id wanda duk ya yanka ragon shi kafin sallah ya je saki inda ba wajibi ne za a ce to shikenan kawai ba dole bane misali ka dauka kamar wanda bai yi azumin sita shawwal ba yanzu yau 28 kaga ba wajibi ne akan shi bai da za a ce ana bin shi amma ramadana da ya sha har yanzu ana bin shi kuma gani cewa ya rama ya sake dilala ce akan cewa wajibi ne ala samun fahimci a eh, fikin cewa yanzu misali gashi shawwal ta yi daga gobe 29 ko jibi alal aksar ya kare to kaga yanzu in baka yi sita shawwal babu yadda za ka yi su to sun fada akan ka dama ba wajibi bane dama mustahabi ne nafila amma in ya zama yanzu ana binka ko ana binki zuwa yanzu wasu bangare na kwanakin azumin ramadana har yanzu ana bin mutum shi ko da na bare ne ko bariya ko bara waccan waccan saboda wajibi ne to wannan cewa da manzo Allah yi wanda ya yanka rago kafin lai kafin sallah yaje ya sake yankawa dilala akan cewa ya aikata aikin yayi kuskure da haka aikin bai yi ba kuma akwai ramuwa akan shi saboda wajibi abinda da yake so a fahimta a takaice shine lalle layya wajibi ce akan duk wani musirin wanda yake da wadata wajibi ne amma wanda bai da wadata ta fada akan shi akwai ayyuka da dama na ibadoji wanda suke haka suke kaman zakka kaman aikin haji duka farillai ne amma sai in kana da wadatar su to mutane suna kasa fahimta a ce layya wajibi ce musamman a nan kasashen da aka samu akwai mutanen da musamman a birane sun iya duniyanci ba sa yin layya sai dai su haɗa 'yan kuɗaɗen su su yi kakawa kawai ko su samu 'yan kajinsu da ɗan kilo ɗinsu na biyu su dai su ci nama amma ba za su iya kwantar da raguna su yanka wa Allah ba wasu kuma hada masu kiwon dabbobin wani abin mamaki mutum zai ɗaure raguna ya kiwon su ya fatinin su ya tabbatar sun yi kiba sai ya fita da su diya siyar an ce yanka da ce ina ai wannan ya fi ƙarfin na yanka shi zan yi asara na yanka shi kaga wannan rashin sanin daraja addinin Allah ne waɗannan ɗin da ya je ya siyar su ne a asara watakila wanda zai yankawa don ibadar don addinin Allah lanyana lallaha luhumuha ladi dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum tsoron Allah da za ka yi kace zama kayanka wannan dabba ne don biyayyar addinin Allah shi ne abin da ya kamata ka yi tunani a takaice ina makaina na nasiha da sauran yan uwa cewa layya wajibi akwai malaman da suke ganin matukar kana da wadata wadda ta ishe ka ba abin ka bashi kana da suturar sawa kana da abincin ci abin da ya ɗoru wajibi ne ka je ka sai rago da shi inda ya kai kuɗin inda kana da abin da za ka yi bukatunka na immediate bukatunka to da abin da ya ɗoru a wannan ranar to wajibi ne ka je ka sai rago abin da a zamanance ake maganganu a kai shine ina hukuncin kamar ma'aikatan gwamnati da sauran waɗanda suke ayyuka na albashi waɗanda kuɗinsu na zuwa ne ƙarshen watanni ko makamancin haka sai daidai sanda za a yi layya ba su da kuɗi a ƙasa amma kuma sun yi ainihin wannan kuɗin ma'ana sun sani cewa a ƙarshen wata za su ga albashinsu shin ya halasta su karɓi raguna a matsayin bashi silayya ya halasta domin suna sa ran za su samu wannan kuɗaɗen kuma yana cikin lissafin abin da za su kashe a wannan watan ko a wannan kwanakin kamar da ai ba za ka haramta musu shin ya halasta akwai da ke tanin ko ya halasta ma'aikaci ya ci bashin abinci kafin wata ya kare akwai da ke tanin wannan bai halasta ba ya ce ya shi tun da dai wata bai karewa ya za a ci bashi gidan shi a zona ba abinci har sai watan ya kare akwai wanda ya taba tunanin wannan to amma saboda wancan na Allah ne mutane suna da ruwa sai suka fara kawo wannan magana cewa to ai ya ma halasta kuwa eh ya halasta eh, ba samu masu raba raguna wanda za su rubuta su aje ko aje ofishin a cire daga sos babu laifi a samu duk dabarun da za a yi iyayenmu na da da tsofaffi za ka ga su kiwo suke yi sai ga tsohuwa da zaran an yi sallah bana za ta samu dabbaje tana kiwo wannan na baɗi kenan Allah ya kai mu amma mu yan bariki duk ba mu wannan dabara da a markazu salafiya a tudun wada ana yin wata dabara a dinga yin asusun gata shi ma daga baya da aka daina idan idan lokacin sallaye sai a tafi kauye can kasuwanni gujungu ko sara ko azare ko nijar ma aje aje aje can cikin daji a dauko muku raguna a kawo kowa zo ana lissafa ana ana ba kowa shi duk wannan dabaru ne wanda suke sun halarta dan a samu ayi dan sha'ira ce min sha'irul islam tambari daga cikin tambarorin musulunci a waye gari ranar sallah a zubar da jini babu ibadar da Allah yake so a irin wannan rana kamar zubar da jini wannan kenan dangane da akwai hadisai da suka zo game da falalallayya ma dudai da yawa amma tsakani da Allah mafi yawan hadisan nan sai da kashi 90 ba su tabbata sai wannan falala jumla lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha da kuma kasancewa ta ibada ce ta nask ta nasak wanda yake tabbatacciya a sunna amma cewa ranar alkiyama zaka rike bindin wannan rago da ka yanka ya haura da kai sirabi wannan hadisin tsofaffi ne ba shi a cikin karatu ranar alkiyama zaka hau kan wannan buzu ya tashi da kai ya tsallaka da kai ba za ka bugo su don shiga aljanna ba da akwai irin waɗannan hadisan da za ka ji duk kafin suna ta zo ana wa'azi da su to duk waɗannan ba su tabbata ba ba hadisai ne ingantattu ba suna nan da yawa za ka same su a cikin tafan kihu da sharhohi da makamantansu um, malama bai kawo su anan ba saboda ba su cikin ilimi samsam shi sa maka bai mai ta'arudi game da kawo su anan ba ina fata mun gane sannan baya ga haka dangane da naman. abin da ake ganin ya dace da sunna shine ka ci ka yi ainihin kyauta kai sadaka kar ka taskace shi ka cinye ko kuma ka hana kowa wani za ka ga saboda rowa har mutanen gidan sai ya dinga musu abin nan close marking ya ga yawon wanda za su ɗiba ba daidai ba ne ma'ana idan an yanka dabba akwai makwabta ko akwai 'yan haya ko akwai waɗanda suke flatmates waɗanda ake rayuwa da su musamman waɗanda watakila su ba su samu halin yankawa ba to a tabbata an ba su a bisa al'ada irin ƙasashenmu ga wasu ɗanye suke bayarwa to al'ada ce ba karba mutane da ita amma da dai ya fi dacewa a soya a ba mutum wanda da an ba shi kawai a ready made ne amma an ɗauko wata tsokan nama haka ya ƙanƙanuwa an ba mutum ai hidimar ta ma aiki ya zai da ita wani lokaci da aka ce ga mutane sai sun jira sun tara wane ya kawo wane ya kawo to baka da tabbacin ko zai kawo maka amma idan soyayye ne ko dafaffe ko gasashe sai ka ci abinka da zaran an baka wajen bayarwa a kula da ba talakawa wanda ba su da shi da mabukata kai ya zama canji kamar yadda mutane suke na al'ada wane ya yanka ya kawo maka kai ma ka yanka ka bayar an kai mushi wannan kaga ya zama musaya kenan sai zama eh, masu wadata isu isu sun musayar namansu sauran talakawa kuma suna nan sai dai kawai su ta jin kanshi suna jan yawu to wannan ba daidai ne, na farko kenan na biyu kamar da muka ji babu laifi a yi a taskace har zuwa wani lokaci shine a soya a ajiye a ci daga baya babu laifi wannan ya halasta amma zai iya zama a samu wani yanayi wanda malamai ko shugabannin addini za su iya ba da fatawa a yi aiki da irin waccan fatawar da manzo Allah sallallahu ya bayar a wata shekara cewa to wannan shekaran kada wanda ya aje nama duba izuwa ga cewa a wannan yanayin a wannan lokacin Madina ta yi baki ne daga garuruwa daban-daban sun cika garin sai zama na idan an taskace naman ba zai ishi mutane ba wasu ba za su samu ba wasu ba za su san an yi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to a wannan shekara kowa ya rabe naman sa kafin ah, kwana uku su wuce to babu laifi a irin wannan yanayin ma idan aka samu wani yanayi da yan gudun hijira ko yan baki ko makamancin haka sun cika wani gari ko waɗanda ba silayya ba sun fi yawa sun ninninka waɗanda suka yi da a ce akwai shugabanci irin na musulunci sai a bada fatawa akan haka cewa to jama'a muna ganin wannan shekarar ya dace kowa ya cinye naman shi a kwana uku ko kuma ya fito da shi ya kyauta da shi ya sadaka sannan mutane suna yawan tambaya akan a ina ake yanka layya duk inda ya samu a garin ku zaka yankawa a cikin gida ko a kasuwa ko a bakin hanya duk inda ya samu babu wani hukunci akan cewa sai wuri kaza na musamman ina a garuruwan da ake da dokoki ne wanda suka hana a yanka dabbobi a ko ina wannan kaga sai ka bi doka domin sibullo ne na wuraren sai ka je inda aka keɓance aka ce a yanka ka je ka yanka a can sannan ana iya sassara naman da kashin da komai akwai wanda suke ba da fatoyi akan cewa ko ke wannan musamman game da naman hakika ne cewa kada a karya kashin kada a karya skull kashin ka da makamanta ka duk waɗannan ba karatuka ne da suke da isnadoji a sunna ba jama'a za a iya yi mishi komai da aka ganin ya dace yadda za a gyara naman duk ana iya yi sannan idan za a yi ma mutane layya waɗanda suke mutanen gida kowa a bashi ya yanka shi sai dai wanda ba zai iya ba kamar yaro kankani kamar mata wanda suke suna da raunin zuciya ba za su iya daukar rai ba ko suna ganin wannan ya daukar rai ba za su iya ba zaka babu laifi wani ya musu bin niyaba kamar 'ya'yansu maza ko mai gidan ko wani wanda yake ainihin kusa yana iya yanka musu yanka jama'a ba dole sai malami ba alhamdulillah yanzu mutane sun gano wannan da malamai suna cutar mutane din da malami yake an dinga yawo da shi kenan da rawanin shi da carbin shi yana ta yanka yanzu mutane sun gano wannan ba dole sai malami ba kowa yana iya yankawa na fata mun gane wannan bismillah Allahu akbar ne Allahumma rabbana taqabbal minna sannan ba a baiwa mahauci ko wanda ya aikin fida ko gyaran nama ba a bashi ladan aikin shi daga wani bangare na nama wannan bai hana a bashi kyauta ko sadaka ba ko a ce ka dawo an gama yin abincin ka dawo lokaci kaza ka ci amma dai a biya shi kudin yankan shi da wani abu kudin aikin shi da wani abu daban ba da wannan ba babu laifi mutane tun fiye da ɗaya har zuwa maximum ɗin bakwai kamar yadda muka ji a baya a cikin aikin haji suna iya tarayya akan babbar dabba kamar saniya ko raƙumi suna iya tarayya akai su yanka da nufin layyarsu kenan su duka bayan sun gama bayan gama yanka kuma su raba naman gwargwadon hali gwargwadon abin da ya samu mun ji a baya cewa ya halasta wajen rabon a yi keke da keke a ce sai an auna da sikeli ma ya halasta ya rasa kuma a bar shi a yi kowa ya kwashi rabon shi idan al'adar mutanen wurin ta hukunta haka al'ada ta hukunta a haka to babu laifi ina fata mun gano kuma an tabbatar da ba zai jawo wani tashin hankali ko fitina ba a ga cewa wane ya cika baba kiri tuna ga a wannan zamanin ya kamata a kiyaye wannan saboda zari'a saboda galibin mutane halayen sirri na 'yan siyasa ne eh, in ga gaba su kwashi dukiya al'umma ba su kai gare ta bai kuma gaskiya ba za ga mutum ya hau mulki da kyar ma aka hada mashi kudin posta aka aka mai posta wuyan shi raman me kamar wuya na dinnan bai da bai da nama kwata kwata amma kuma lokacin da kani sai ga ya hada ya zama hurtumi yayi kudi yayi ya tara asib wanda za ta tara albashin shi da allowances din shi gabaki daya a wannan shekarun ba su kai a ce koda bai kashe ko sisi a can abinci da shan man mota da hidimar da yake wa gidan shi da asibiti da sauran utilities da Melithenilius bai kashe ko sisi ba a ce albashin ajami aka kai gaba daya bai kai malakiyar nan dukiyar ba bai kai ba a tsarin civil service ko shugaban kasa albashin shi bai kai mallaki gida ba albashin shi tsoron shi bai kai ya mallaki gida irin na masu gudu ba sai dai mortgage amma suna buɗe kansu hanyoyi ne na samun kuɗi wasu na halas wasu kuma wallahu ala to galibin mutane suna da irin wannan nahaba suna da wannan haɗabar da kan aka zo rabon irin wannan nama ya fi dacewa saboda lura da yanayin zamanin mutane to ta sulin nasu min al'aqdiya da kadari ma'ahar su min alfujur ko to a nemo su kili ko a nemo wanda ya iya rabo mahauta galibi sun iya wannan sana'a ya yayyanka naman ya raba yadda kowa zai ga cewa ba a zalunce shi ba babu laifi duka wannan insha Allah akwai dai maganganu da dama da malamai suka yi waɗanda an sha yin karatu akan su dangane da wannan ibada ta ainihin aikin haji ah sorry ta abin nan mai sunan shi talayya wacce muke fuskantar ta nan da akalla kwanaki 40 ko da biyu kenan sannan a waɗannan kwanaki na goma na farko to ana so mutane su yawaita ibadoji sa daga cikin kwanaki waɗanda suke da matukar falala wajen ibada ibadoji na mustahabbai da sunnoni da dagewa wajen ayyuka na falala tun daga ayyuka da suke kamar azumi kamar yawan nafilfili na rana da na dare yawan tilawan alkur'ani ziyara ta 'yan uwa da sada zumunci ainihin halarta wuraren ibadoji da zikirori da karatuttuka da ire-iren waɗannan sadaka kyauta da ahuwa da yafiya duka ana so a wannan kwanakin mutum ya ainihin yawaita su ya yawaita don kwanaki ne masu daraja da falala waɗannan kwanaki da Allah ya rantsa da su wala yalin ashirin da kuma wato wuni goma shine daga ɗaya ga watan zulhijja har zuwa ranar sallah kenan to ana so mutane su kula da su wajen ibadoji kar mu dinga sakaci da ainihin waɗannan kwanaki wajen aikin ibada da bauta Allah sannan ya daga cikin abubuwan da kuma har ila yau ya kamata mu kula da su musamman a ranakun sallah shine akwai kabar bari a sallah karama sallar sallar shawwal sallah wadda aka yi a wannan wata ta azumi ita barinta suna takaituwa ne kawai a ranar sallah domin ita ita rana ita kadai tace ranar wannan ibada amma a kwanakin sallah babba ana fara kabar bari ne ga waɗanda suke wato mina za su fara talbiya da kabar bari ta ranar tara ga wata wasu malamai suna ganin sauran mutane ma suna iya farawa tun wanda ranar ta ranar arafa wasu malamai suna ganin haka amma dai abin da yake mashuri sahihi shine daga ranar sallah ne ranar sallah za a fara bari a yi ta yi ana so a shaharantar da kabaran a yi ta ta duk san da tuna har zuwa waɗannan kwanaki hudun haka sahabbai suke a zamanin da dukkanin garuruwansu suna rudewa da kabarbari a waɗannan lokutan amma muka ga yanzu sai dai kawai eh, yan kun da alheri ta saka mana kiɗa kawai shi muke ji ranar sallah ta muna a shakata mala ilyasu a shakata ko kuke mana ko ba haka ba mu mun manta kafafin yaɗa labaran ma sun manta ta yana da kyau mu dinga tuna wa juna mu dinga yi har waɗannan kwanaki guda hudu yawan kabarbari ba kuma dole sai bayan salloli ba kamar da malikiya suka ce hadisin da ya taƙayidi da cewa sai bayan salloli yana da matsala da haka babu laifi dan kayi bayan wata ibada ko kafin ita ko a dissan da ka tuna a cikin waɗannan wuni ana yi ne kuma da murya bayyananniya ba a zuci ba wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumatin ko a waɗannan kwanaki sanannu za a ambaci Allah wannan daga cikin ibadoji na musamman a waɗannan kwanakin waɗanda kuma suna daga cikin sunan wanda suke mahajura in ka kalli yadda mutane suke gudanar da al'amuransu sunoyi wanda suke mahajura ba a kulawa da su sannan kamar yadda malaya ambata a baya ba kuma a yin azumi a wannan ranakun ko da ka saba yin azumin litinin da alhamis ko a ayyamu kaga ayyamul bid ne ma ai akwai daga cikin sa akwai kwana na karke 14 nan daga cikin ayyamul bid to ba za ka yi azumi a wannan ranar ba ko da wani azumi ne na farilla da ake binka kamar ragowar ramadana ko azumin rantsuwa na kafara ko alwashi duka ba za ka yi sa a wannan ranar ba wannan rana suna daga cikin ranakun da aka haramta yin azumi gaba daya a ciki so ake kowa ya zama bakin shi a bude kuma kamar da manzo Allah ya ce ayyamu aklin wa shurbin ana so a ci a sha bi ma'ana ya zama an wadatu iyalai komai an samu kayan ci da sha ai ta ci ana sha ana ana samun karfin wannan tasbihi da zikiri shine hikima da ke cikin da aka ce ranakun ci da sha ne ba wai kawai ci da sha a dinga ci kama ta akulul an'amu ba ana so ne zama ka yawaita zikirori da ambatan Allah to zaka buƙaci zuwa ka dinga sabunta energy dinka na abinci ka dinga reinforcing tumbinka saboda fafewa zai dinga saboda yawan yawan ainihin wato kabarbari da da zikirori da ake ina fata mun gane wannan wannan a dunkule kwarai suna daga cikin ainihin wato ibadoji ko kuma wasu abubuwa da suke da alaka da ibadojin da ake yi ranar ainihin sallah da makamantansu ina ganin zamu saurara nan saboda kan gaba ne ko zamu saurara nan insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi